أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يوزا مدورة أكراتن دمك سابنا لتكن المقامات الأدبية تا الإمام أبو محمد القاسم ابن علي ابن محمد بن عثمان الحريري البصري رحمه الله تعالى wacce aka fi sani da maqamatul hariri ta al'imam al-hariri Allah ya ji kansa da rahama idan ba a manta ba a karatunmu na baya mun karkare zuwa makama ta 21 mun gama da ita ko ko ba haka ba yau da yardar Allah za mu shiga cikin makama ta 22 قال رحمه الله تعالى المقامة الثانية والعشرون الفراتية مقامة عشرين دبيو أبدا قنتا وادا الفرات الفرات كما سوناني نوتقو رمى وچا تكي آ ينكن بغدادا كوكما تكي ينكن كوفا na ɗaya daga cikin manya-manyan ƙoramu na duniya balma tana cikin ƙoramu guda hudu da aka ce asalinsu daga aljanna suke akwai ƙoramar nilu shine da muke cewa kogin nil da kuma shi kogin furatu da kuma kogin saihan da kuma kogin jaihan wannan ana cewa dukansu min anharil janna naharul furat da naharun nil da naharu saihan da sun da ya da ha ƙarami da alu alu baki sai kuma nu'ara shine saihan sai kuma jaihan jin ƙarami da ya sai ha ƙarami sai alu baki sai kuma nu'ara to wannan ita makamar ana danganta ta zuwa garin فرات كوكم قرم فرات قال ما لن يكتو حكى الحارث بن حمام قال نموت أميهما ما يا يو حكاية يكتو أويت في بعض الفترات إلى سقي الفرات فلقيت بها كتابا أبرع من بني الفرات وأعذب أخلاقا من الماء الفرات يتي أويت ناتترو ناتفكينا شين معنا أويت kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ila al lokacin da samarin suka tafi zuwa kogo kaga anan awa bi ma'ana tafiya kenan awa <clears throat> shi ma mutum ya tattaro ko kuma idan ya sa wani ya tafi misali za ka ji an ce iza iza awa ila firashi idan ya tafi zuwa makwancinsa amma awa kuma shine ya sa wani ya tafi kamar yadda Allah subhanahu wataala ke cewa waj'al nabna maryama wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rubwatin ko ila rubwatin muka tafiyar da su zuwa wata jigawa zatu ila rubwatin zati qararin wa ma'in wuri ne akwai wato wurin zama a gun da kuma marmaro idan ruwa ke a waitu fi ba'adul fatarati na tafi fi ba'adul fatarati a wani yanki na lokacin da ba aiki alfatarat jam'u fatara فترى كومشيني شيني انقطاع العمل وبنجد سبحانه وتعالى كتوى اتكن سورة المائدة يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير يا كي يا أهل الكتاب يا كو وعند كما أبو تال التاتي قد جاءكم رسولنا حقيقة من زم يا زومكو على فترة من الرسل قد جاءكم رسولنا يبين لكم ينمكو بيان شريعة ala fatratin minar rusuli a daidai lokacin da an samu zango tsakanin annabin da aka aiko na ƙarshe zuwa wannan lokacin an samu yankewar aiko sabon sako to sai annabi ya zo a lokacin da kuke buƙatarsa Allah ya muku haka ne an ta taƙulu ma ja a min bashirin wala nazir kakku ce ai Allah abin da isa muka yi ɓanna saboda ba wani mai gargadi da bushara manzo kenan da ya zo mana Allah ce faqad ja'akum bashirun wa nadhirun to gashi nan dai manzo ya zo muku mai bushara da kuma gargadi wallahu ala kulli shay'in qadir haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala ah, mai iko ne akan komai wa qala musa li qaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaikum al-aya to anan fi ba'd fi ba'd al-fatarat a ah, wani lokuta a wani sashe na lokutan da babu aiki ko kuma lokacin hutu in ji harisu to na tafi ila saƙil furati Izuwa garuruwan da suke makwabtaka da kogin furatu <clears throat> inda gonakinsu ma gaba ɗaya <clears throat> furatu ne yake musu ban ruwa wannan idan muka ce a saƙiyu da <clears throat> idan aka muka ce da fataha kenan idan ko muka ce ila siqil furat sai zama a siqiyu a nan yana nufin gonakin da ake yi musu bar ruwa da guga an gane to amma an ce an fi cewa a duk da cewa ya halatta a ce asiqiyu din kamar yadda uh, wasu daga cikin muhaƙiƙuna na lura suka ce sun gani da rubutun shi hariri din kamar yadda wani daga cikin muhaƙiƙuna ya ce ya gani bi khaddal hariri din cewa ya yi kisira ne ila siqil furat to ya ce na tafi a wani lokaci da babu aiki ba kasuwa ba wani abin yi na tattara sai na tafi zuwa garuruwan da ke kusa da tekogin furat an gane ko? falakitu biha kuttaban a nan ne sai na haɗu da wa'yansu marubuta jam'u katib abra min banil furat wato ƙwarewarsu ta fi ƙwarewar 'ya'yan furatu 'ya'yan furatun wani mutum ne sunansa muhammad ibn musa ibn al-hussein ibn al-furat muhammad ibn musa ibn al-hussein ibn al-furat wani mutum ne babba wanda yake yana da 'ya'ya guda hudu dukkansu malamai ne manyan mutane ne wayannan 'ya'yan nasa ku akwai abu isa ibrahim ibn muhammad akwai abu abdullahi ja'far ibn muhammad akwai abu ahmad akwai abul abbas ahmad ibn muhammad akwai abul hassan ali ibn muhammad wannan 'ya'yan guda hudu da ahmadu da aliyu da ja'faru da ibrahimu duka 'ya'yan muhammadu bin musa ne ibn al-hussein ibn furat manya-manyan mutane ne don haka ma ya sa abul abbas da abul hussein dukkansu sun rike ministoci manyan ministoci kamar a ce waziri shine kamar a mataki na biyu mai wanda yake iya shiga wurin sarki wanda zai iya ba da shawara abin da za a yanke na hukunci wanda zai iya dakatar da sarki akan abin da zai yanke saboda yawanci kuma dama wannan matsayin malami ake samu kwararre to dukansu sun yi matsayin wazirai na a khalifa al muktadir billah khalifa muktadir billah na daular abbasiya wayannan din su biyu kenan da abul abbas ahmad ibn muhammad sannan kuma da abul hassan ko da abul hassan ali ibn muhammad dukkan su sun rike wannan din kamar yadda za mu ji wani mawaki yahya eh, ibn ali ينا أبا حسن yana cewa aba hasanin لتهنئك الوزارة فقد أبدلت ظلمتها إنارة أعار لها سواك فلم ترده وقد قصدت إليك بلا إعارة فخذها شاكرا قوسا أعيدت إلى الرامي وكانت مستعارة يتي أبا حسن ينا يبن آه شي أبو الحسن علي بن محمد يتي أبا حسن ليهنيك الو... لتهنيك الوزارة كجداد ونم متعيناك نوزيري فقد أبدلت ظلمتها إنارة domin ga shi tun da aka baka waziri yanzu ka mayar da duhun da ke cikin wazirci ya zama haske haskakawa a a'ara lahasiwa ka, da shi muktadar billah ya fara ba da aran wannan mulkin zuwa ga waninka falam turidhu kai baka taɓa zuwa ka fito takara kana nema ba wa qad qasadat ilayka bila i'ara kai sai gashi kuma sarautar ta dawo ta biyo ka ba tare da ara maka akai ba fa khudha shakiran na ka kwantar da hankalin karbe ta kana mai godiya qawtan u'idat ila rami wato baka ce aka ba da ita a ga sarkin baka wakanat musta'ara dama aro aka ba da ita a wajen wani baushe to yau kuma sai sarkin baka ya dawo aka ba shi wato ainihin bakarsa almuhim dai su banul furat din manyan mutane to sai har su dan hammam nomau dan mai himma ya ce na yi tafiya a wani yanki na lokacin da ba aiki zuwa garuruwan da ke kusa da tekun furat sai na gaba da wa'yansu marubuta a wannan wurin wanda ƙwarewar su wane ƙwarewar 'ya'yan furat wa a'azaba akhlaqan kuma sun fi kyawun halaye min al-mail furat fiye da ruwa wanda yake na gare-gare ubangiji subhanahu wata'ala yake faɗa wa asqainakum ma'an ko haka ne wa asqainakum ne ko wa asqainahum wa asqainakum wa asqainakum ma'an kuma muka shayar da ku ruwa furatan wanda yake gare-gare ruwan daɗi to su wa'annan marubuta halayensu da ɗabi'ansu wane kyansu da daɗinsu wane ruwa gare-gare na daɗi sai ce <clears throat> fa'aɓaftu bihim lita bihim la li zahabihim وكاثرتهم لأدبهم لا لمآدبهم يتي فأطفت بهم سينا كي جكينا زوا غريسو دومن ككنشي أطاف بمعنى لازمة أنغاني كو فأطفت بهم سينا أبو wato واتو sai سينا sauka وجنسو كارفتهم ƙaraftuhum akan ce a tsafa wa qaraba wa lazama sai na lazimce su litahazzubihim saboda kyawun halayensu la li zahabihim ba wai dan suna da kuɗi ne yasa na je wurin su ba wa kasartuhum sannan kuma na abokance su kasaran nasa ai sahabahum wa jawarahum an gane sai na wato Iza jawar taqulu kasartuhu jawar tuhu kafiran. idan ka makwabtace mutum da yawa ce to wa kasartuhum sai na makwabtace su na abokance su sosai adabihim saboda ladabinsu la li ma'adibihim ba wai saboda abincin walima da suke shirya ba ma'adu ba abincin walima kenan ko al'adib ko al'adibu ko al'adubu shi ne wanda yake kiran domin a zo a ci abincin walima shi shine arafat birnin abu yake cewa nahnu fil mashtati nad'u al-jafala la tara al'aduba aduba ko adiba fina yantaqir mu idan ana cikin yanayi na hunturu to a lokacin muke aika kira da gayya muke raba goron gayya da kowa zai zo ya ci abinci baka samun al'adu ko al'adib mai kiran gayya a cikin mu yantakir yana zaɓar wasu ya ƙyala wasu to wa kasartuhum li adabihim la li ma'adibihim sai na, na abokance su saboda ladubban su ba wai dan abincin da suke kira domin walima ba fajalastu minhum wato sai na zauna minhum da mutane a cikin su sai na gansu adraba qaqa ibn shaurin ووصلت بهم إلى الكور بعد الحور فجالست منهم أضراب قعقاع ابن شور ووصلت بهم إلى الكور بعد الحور يتي فجالست منهم سين زونا منهم تاردسو sai na gansu a daraba ƙaƙa ibn shaurin wato su mutane ne irin ƙaƙa'u ɗan shaur shi ƙaƙa ibn shaur wani mutum ne ɗaya daga cikin ɗan ƙabilar banu amr ibn shaiban daga ƙabilar banu bakar ibn wa'il an san banu shaiban ko su kaɗai ne ba su shiga yakin basasa da aka yi ba yakin harbul basu to suna da karamci sosai manya ne a cikin ƙabilu kuma ƙarshe da suka shiga yakin su ne suka zama sababin juyewar yakin daga nasarar banu taglib ta koma hannun banu bakar har shi shugabansu a haris ibn ubada yake cewa wallahi la a kuffa an tagliba hatta tukalliman al'ar ba zan daina yaƙar taglib ba sai ƙasa ta min magana da taglib suka sha kisa suka sha kisa suka ga kuma to ai ƙasa ba za ta yi magana ba sai suka ce a yi masa dabara a je hanyar da yake wucewa a haƙa rami sai a saka wani a cikin ramin ya ɓuya sai ya dab da wurin kawai sai wani cikin ramin ya yi magana to in yi magana sai a ce ƙasar ta yi magana to haka suka yi kuwa sai da harif ya zo wucewa sai kawai mutumin nan ya sa ya tashi ya ce mun zirin afnaita fastalqi ba'dana hananaika ba'd ash-sharri ahwanu min ba'd to sannan ne aka ce to ai gashi ta yi magana sai ya haƙura to shi ƙaƙa ibn shawur wani mutum ne wanda yake wato mutum ne wanda yake mai karamci wanda in dai ka zauna da shi ƙaƙa ibn shawar ɗin to ba za ka taɗe ba har ma suna sanya waƙa suna cewa wa kuntu jalisa ƙaƙa ibn shawarin wala ya shiƙa bi in jalisu da hukusin in na taɓu bi khairin wa inda sharri mitarakun abusu ya ce wa kuntu jalisa ƙaƙa ibn shawarin ni na taɓa zama hira ko na sauka a wurin ƙaƙa'u ɗan shawar wala ya shaka bi ƙaƙa'in jalisu kuma duk wanda ya zauna da ƙaƙa to ba zai taɓa taɓewa ba da hukus sinni in na taɓo bi in dai aka faɗi alheri za ka ƙaƙa yana dariya yana malamshi wa inda sharri amma da an faɗi sharri mitraƙun sai ka ga ya kai da kai ƙara-ƙara asahu bi ma'ana ya sunkuyar da kai fa huwa ra'asahu ra'suhu in mutun ya sunkui da kansa haka kenan amma baraka daban baraka idan mutun ya kwankwasa kofa fa huwa tariq wanda ya kwankwasa kofa kenan ko kuma tsaraka idan mutum ya zo da daddare a matsayin bako ya ka tsarik wanda ya zo da daddare kenan daga nan aka samu tauraron da ake ce masa tsarik wasu sama'i wa tsarik amma atsaraka yutsiriku idan mutum ya sunkuyi da kansa fa huwa mutsirikun ya sunkuyi da kansa kenan wa inda sharru wa inda sharri mitraqun abusu abusu sai kaga ya bata ransa al'abasu shine bata rai Allah ya ce manzo Allah sama abasa manzo Allah ya bata ransa wata walla ya juya ya kiya saurari ibn ummi maktum Allah ce an ja awul ama saboda makaho ya zo masa a lokacin da yake yi wa waɗansu masu kuɗi wa'azi ko za su musulunta sai makahon ya zo yake kiransa sai maza Allah bai so ba saboda kar ya je garin sauraron makahon nan waɗannan masu kuɗin su fasa musulunta kuma musulunta su zai sa waɗansu su musulunta shi yasa an cewa da mutum abbas ana nufin wanda baya murmushi kenan mai ɓata rai to amma abin da yasa ake sa wa abbas wai saboda lokacin ana yawan yaƙi ko da makiya za su zo yaƙi su kama shi to da sun ji sunansa abbas za su ce to wannan ba ba ma fara'a ma ba ma zai mana amfani ba sai sa mai waka ya ce abbasu abbasu idha ihtadama alwaga wal fadlu fadlun war rabi'u rabi'u yace abbasu shi abbas da kake ganin sa abbasun idha ihtadama alwaga idan yaƙi yaƙi ɓatarai yake baya dariya wal fadlu fadlun shi ko falali da kake ganin sa mutum ne mai falala war rabi'u malar rabi'u kuma da kake ganin sa rabi'un wato alherin sa kamar kaka ranar kun san da kaka komai in ka nema za ka samu to shi ma rabi'u haka yake to yace fajalastu minhum adraba qaqa ibn shawur sai na zauna tare da su na gan su irin qaqa dan shawur ne ووصلت بهم إلى الكور بعد الحور ووصلت كما نسعد بهم دسو إلى الكور وتسيد نهد نزما ناكاه أرايواتا بعد الحور bayan da rabuwa da ne ko kuma ilal kauri al'amarina ya gyaru ba'adal hauri bayan da ya lalace wannan alkawur asalin alkawur shine naɗa rawani to an ce yukawwirul imamata ko shine takwirul imama to warware rawanin kuma shine alhaur ya zo a cikin sunan ibn maja hadisin abdullahi ibn sarjis allah ya ƙara yadda a gare shi wanda al'imam abu abdullah ibn maja ya rawaice shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ya yaqulu allahumma inni a'udhu bika min al-hawri ba'da al-kawri kun ga a can na cikin hadisin allahumma inni a'udhu bika min al-hawri Allah ina neman tsarinka daga al-hawr ba'da al-kawri bayan da ina da al-kawr ma'ana ni al-kawrin na fuso ya zarce akan alhaur to wannan imamu sindi a cikin hashiyarsa ta sunan ibn maja yace alhaur abinda ake nufi da alkaur shine lafful amama na rawani alhaur kuma warware rawanin ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah ina roƙonka ka tsare ni da al'amari na ya lalace bayan da ya gyaru Allah ka tsare ni da in zama talaka bayan da ina da kuɗi kaga me kuɗi anan alkaur me talauci alhaur to kaga sai ka ce a'udhu billahi minal minal hauri Allah ka raba ni da alhaur zai zama shine me kenan talauci ba'dal kauri sai zama alkauri shine me arziki a mutum ne yanzu jahili sai ya ilimi kuma sai karatun ya zube kaga kenan da yana alkaur shine samun karatu zubewar fa alhaur a mutum ne da can yana yi wa Allah da'a kullum yana masallaci kullum yana wuraren addini rana tsaka kuma sai ya bijire sai ya bar addini ya bar masallaci ya koma shashanci da da bin san rai to kaga kenan ya samu mai alhaur ba'd alkaur wanda manzo Allah yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min alhauri ba'd alkauri ah, al-imam at-tirmidhi Allah ya ji kansa da rahama ya fassara alhauri alkauri yake cewa shine arruju'u min al-imani ila al-kufr wa min ta'ati ila al-ma'siya mutum yana cikin imaninsa kuma sai ya koma kafirci ko yana cikin yi wa Allah da'a sai ya koma yi wa Allah sabo to shi sai ya zama saban shine al-haur da'a kuma ita ce al-kaur imanin shine al-kaur kafirci shine al-haur Allahumma inni a'udhuka min al-hauri ba'da sauri Imamul mazari mai sharhin sahihu muslim wanda yake da al-mu'lim al yace ai a'udhu bika min ar-ruju'i 'anil jama'ati ba'da an kunna minha ko ba'da an kunna fiha abinda manzo Allah yake nufi Allahumma na'udhuka min al-hawri ba'da al-kawri Allah ka raba ni da fita daga cikin ahlus sunna sune al-jama'a shine al-hawr kenan Allah ka raba ni da fitewa daga cikin ahlus sunna ba'dal kauri bayan da kuma ina tare da su kaga matsala ce ko to anan a malam hariri sai yake ce mana wa wasaltu bihim ilal kauri yace sai na sadu bihim da wa'annan mutanen ilal kauri na sadu zuwa alkauri gyaruwa al'amari ba da alhauri bayan da lamari na ya ɓaci hatta innahum ashraku ni fil marta'i wal marba'i saboda sabo ma haske da suka shigar da ni cikin makiyayarsu ya zama wurin neman abincin mu daya ko kwanan mu da muke cin abinci ɗaya, almarta shine mai kiwo wal marba kuma ya zanto gida ɗaya muke kwana ɗaki ɗaya muke kwana kwano ɗaya muke cin abinci wa halluni kuma suka sauke ni mahallal unmulati min al-isba irin kamar wata gaba ce a ɗan yatsa Al-Un al'unmula ita ce wannan gabar da za ka iya lankwasa ta haka wacce mazin ya iya lankwasa ta to unmula kenan jam'inta shine ne al'anamil ubangiji subhanahu wataala yake cewa ah, ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la yalunakum wa la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badat baghdhau min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbaru قد bayyana lakumul الآيات ayati in kuntum تعقلون ها أنتم هؤلاء ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تبتسكم حسنة تسؤهم wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a <coughs> inna Allah bima <coughs> inna Allah bima ya'maluna ko muhit wa idh gharawta min ahlika tubawwi'ul mu'mina maqa'ida lil-qital ash-shahid dai Allah yace ya ku mu'minai la kada ku kuskure in za ku nemo basake ciki basake ciki shine wanda zai zama a jikinka yaushe kana tare da shi sakataranka ne pa ɗinka ne a'a wato mai baka shawara ne direbanka ne da zai tuƙa ka ma'ajinka ne da zai dinga ajiye maka kuɗi abokin hulɗar ka ne na sirri to shine ake cewa biƙana to kar ka je ka ɗauko shi min dunikum kar ku je ku ɗauko shi daga wa'yansu mutanen ba cikin ko ku je can wasu wani addinin ku ce bari ku ɗauko su la ya luna kun khabalan domin ba ka taƙaita muku ɓanna khabal ɓanna kenan ko ubangiji ya ce lau kharaju ko? ma zadukum illa khabala to su biyu ne a cikin alƙur'ani da wannan da wacce la ya alunakum khabala ba sa ta kai banna fa waddu ma anittum su ko suna son dama abin da zai wahalar da ku ne to ko kaga yanda ai taimaka wajen ku wahala ai wannan wannan ma anittum kamar can shi ko manzo Allah sallallahu alaihi azizun alaihi ma anittum su kuma nan waddu ma anittum shi manzo Allah abin da zai wahalar da ku ne baya so su kuma suna ƙaunar abin da zai wahalar da ku qad baratil baghdha'u min afwahihim yanzu gaban ma ta fara bayyana daga bakinsu. su kuna jin abin da suke cewa wannan faso mun taɓa ne wa ma tukfi suduruhum akbaru abin da zuciyarsu ta ɓoye ya fi girma kad bayyana lakum al-ayati to mu dai mun muku bayanin ayoyi in kuntum taqiluna in kuna da hankali za ku guje su Allah ce ha antum ula'i kun ga dinnan ku dinnan tuhibbunahum kuna fa nuna musu soyayya har zuci wala yuhibbunakum amma su ba har zuci suke son ku ba amma kun ga sun ce a zo tare gida daya al'umma daya a menene kasa daya al'umma daya wala a zuciyarsu ba haka bane wa tu'minuna bil kitabi kullihi ku kun yi imani da duk abin da yazo a cikin littafin ku su kuma koda za su ce muku ga aya a littafin su ai ba sa aiki da ita wai zalakukum in sun gamu da ku qalu amanna munafikai kenan sai ai muna tare da ku wa idza khalu amma in suka juya baya ba sa wurin in su kadai ne in kuka ci wata nasara abdu alaikumul anamila sai su dinga saka yan yadinsu suna ciwo min alghayr saboda fushi suka ci nasara ba irin ba su ji dadin nan ba ko Allah ce qul mutu bi ghayzikum inna Allaha alimun bi zati sudur ka gaya musu ku mutu da fushinku Allah ya san abin da ke cikin zukatanku kuma sai ya fallasa ku in tamsaskum hasanatun tasuhum in abin alheri na kirki ya same ku sai ya bata musu rai su kuma wa in tusibukum sayyi'atun in kuma wata jaraba ta fada ku ya farahu biha sai su ta minna wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a amma in kuka yi jure kuka kuma ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa to kaidinsu da dabarunsu da za su yi wajen cutar da ku ba zai cutar da ku komai ba inna Allah bima ya'maluna muhit lalle Allah subhanahu wata'ala ya kewaye da sanin duk abin da suke aikatawa shi yasa yake gaya muku dan ku ɗau mataki to Al'ummula jam'in jam'i mufradi ne jam'insa shine al'anamil to sai ce wa ahalluni sai suka sauke ni mahallal unmulati min al-isba irin yanda dan yatsa yake a hannu kaga ai wannan ulmula ai kaga a sama take ko to ni ma duk inda aka zo ni ne a sama sai su gabatar da ni a gaba wattakhazuni ibna unsihim inda alwilayati wal azal wattakhazuni kuma suka rike ni ibna unsihim wato mai ɗebe musu cewa inda wilayati lokacin da suke mulki wal da lokacin da aka sauke su ba wani lokaci da suke watsar da ni ma'ana ka san lokacin da aka ce kana jagoranci a lokacin duk abokanka na dama sai ka manta da su ko to suka je ce to amma ni har lokacin da suke jagorancin ni nasu ne lokacin da ba sa jagorancin ma ni nasu ne wa khazin sirrihim suka ɗauke ni a matsayin taskar asirinsu fil jiddi wal hazal a lokacin da ake a lokacin da ake cikin yanayi na nagaske gaske da kuma lokacin da ake yanayi na wargi lokacin da ake abin kirki da abin tsiya ma'ana na zama ni abokin cin mushe ne a kowane lokaci ba a ɓoye min wuka fattafaka an nudibu fi ba'dil awqat fattafaka sai aka yi dace arashi an nudibu wata rana an kiraye su an kiraye su fi ba'dil awqat a wata wani lokaci listiqra'i mazari'il mazari'ir ruzdaqati listiqra'i domin bibiyar mazari'ir ruzdaqati gonaki na wayansu ƙauyuka kace ku zo a bibiyi wa'annan gonaki wato domin a yi lissafi ko kuma domin a yi kaza da kaza listiqra'i ba'da ruzdaqat ar-ruzdaqati jam'in na ar-ruzdaqu ana cewa ar-ruzdaqu ana cewa ar-rustaqu asali kalma ce wato farisiya sai aka mai da ita larabci abinda take nufi kuma shine ƙauye an gane ƙauyukan da suke da gonaki to wata rana sai aka gayyaci wa'annan marubuta domin a bibiyar gonaki a wa'ansu ƙauyuka فاختاروا من الجوار المنشئات jariyatan halikata shiyati fakhtaru sai suka zaɓi jariyatan wani jirgin ruwa minal jawaril munshi'ati daga cikin manya-manyan jiragen ruwa aljawari jam'i ne na jariya ubangiji subhanahu ta'ala ke cewa wa min ayatihi aljawari fil bahari daga cikin ayoyinsa da suke nuna cewa lallai shi kadai ne Allah ka duba za ka ga aljawari jiragen ruwa fil bahari a cikin teku wa yake rike su yake hana su nutsewa Allah ne sai ka jefa ɗan ƙaramin dutse sai ka ga ya nutse amma ga jirgin ruwa gari guda kuma amma bai nutse ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban ko a marjal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban al-lu'lu'u wal marjan fa bi يخرج منهما rabbikuma tukazziban wa lahu al-jawari al-munshi'at yana zuwa munshi'at da munshi'at almunsha'at su ne wa'anda suke tutocinsu a ɗage fil a cikin teku kal a alami kamar manyan duwatsu ga sunan amma ba sa nutsewa to sai suka zaɓi jariyatan wani jirgin ruwa halikata shiyati wacce take da duhun kala ko duhun launi an gane ko duhun alama halik shine abin da yake baƙi kirin shine mai ya sanya wa littafin tanwirul tanwirul hawali wato haskaka duhai alhaliku abin da yake bakikirin kenan to ashiyat jam'u shiya shiya din kuma shine alama ubangiji subhanahu ta'ala ke cewa qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun innaha baqaratun safra'u fati'un launuha فسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها yace innahu yaqulu Allah ya ce in gaya muku innaha baqaratun saniyar da za ku yanka don ku gane wanda ya mutu ku je ku same ta wata saniya ce Lazalulun ba wai saniya ce wacce take horau ba an horar da ita Lazalulun zalulun tufirul ar ba wai wata horarriya ba ce wacce take iya noma ko kuma lazalulun sai mace tufirul ar tana iya yin noma amma dai waccan fassara ta farko ita ce daidai wala taskil harsa kuma ba a zuwa ban ruwa da ita ita ba a huda da ita ba kuma a ban ruwa da ita musallamatun kuma lafiyar ta kalau ba rabar lafiya ba ce lashi ya tafi tafiya kuma wannan kalar da aka gaya muku babu wani sofa ne a jikinta ko kuma babu sofa ne na kala a jikinta sai da aka gaya musu ƙwarar ce al'ana jita bil yanzu ka faɗi gaskiya ko da mun ji fa zabahuha wa ma kadu yaf'alu da ƙyar suka iya yanka ta to faktaru min aljawaril mun sha'ati jariyatan halikata shiyati sai suka zaɓi wani jirgin ruwa mai baƙin launi daga cikin manya-manyan jiragen ruwa masu tutoci a daddage sabu ha jamiratan wahiyar ta rasa sahabi za ka zaci wannan jirgin ruwan a tandare ke baya motsi amma sai ka gan jirgin ruwan yana gudu irin gudun da girgije yake yi a sama watan sabu kuma kaga jirgin ruwan tana laɓaɓawa filhababi a cikin wato kumfa kalhubabi kai ka ce wato wata macijiya ce sai haranta tana sakaɗawa tana shiga tana saɗaɗawa cikin kumfar kogi yadda ka san macijiya alhababi kumfa kenan alhubab kuma macijiya ko komarci shi za ga laraba suna sa wa ɗansu suna alhubab kamar alhubab ibn al-munzir sun da sannan sai suka kira ni ilal murafaqati domin in raka su falabbaitu bi lisanil muwafaqati sai na amsa musu da yare irin na dacewa falamma tawarrakna alal matsiyatid dahma lokacin da tawarrakna muka yi taimatal ko muka yi ta matela, an san ta shi shine irin zaman da mazin ya yanzu irin zaman da malam abba ya ta matela, an gane ko kuma irin zaman da malam naziri ya shine ya fi zama ta matela haka ke yadda mutum zai zai karatun littafi an gane ba gurfane ba ma rabi gurfane yawa akwai zaman samar kwatai kuma ko yawa akwai zaman mutu tare akwai zaman kun tukuru irin wanda hatim ne <laughs> yawa to lokacin da muka yi ta matela ma'ana muka tankwashe kafa muka zauna an gane ko a ce tematal ko a ce tamatela lokacin da muka zauna ko muka rashe alal matsiyati akan wato wannan abin hawa addahama wacce take baka irin kaga almatsiya asali taguwa ce amma na abin da yake nufi shine jirgin ruwa wata babban waliyya sannan kuma na muka shiga cikin cikin alwaliya wato shi dai jirgin ruwan a nan abin da yake nufi da alwaliya asali alwaliya shine baiwa ko ku yanga ko kuma mata tabattun kuma shine kamar a rungumi abu kamar irin yadda namiji zai wa mace in ji imrul kai sai ke cewa كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كائبا ذات خلخالي ولم أتبع الزق الروية ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي كأني لم أركب جوادا للذة كمن بانيني نكي هواء قرما دوكي بان غنغجي جدائي ولم أتبطن كمربا جكنشي معناك ساعة تكي كينا كمر أبابي نرنغما to to anan yayi zaurance ne tunda ka ji kai waiwa tabattan alwaliya alwaliya kaga ana yin alkunya da ita ana nufin ko mata ko kuma baiwa to wai abin da yake nufi dai muka shiga cikin nan attabattun din abin da yake nufi ai nazalna fil batan fi batani alwaliya kuma ita ce jirgin ruwa to shi kenan ke cewa lokacin da muka shiga muka zauna almashiyata alal ma'i wannan wacce take tafiya akan ruwa alfaina biha shaykhan kawai sai muka gamu da wani dattijo alaihi sahaqu sirbal wa sibbun bal alaihi sahaqu sirbal gashi da wa'ansu yagaggun tufafi tsofaffin tufafi shine sahaqu sirbal wasibbun da wani rawani balin tsoho tukub irin mutanen nan wanda kai da kagansu dai bai wuce su zama almajirai ba fa'afatil jama'atu mahdarahu gaba ɗaya sai mutanen suka kyamaci halartar wannan tsohon wa'annafat man a kuma suka yi Allah wadai da wanda ya kawo wannan tsohon wurin nan waye ya janyo shi me yasa ya zo wa annafat man ahdarahu suka yi Allah wadai da wanda ya sa tsohon nan ya zo wa hammat bi ibrazihi min as-safina har ma suka kusa su sa a fito da mutumin nan daga cikin jirgin ruwan nan laula ma saba ilaiha min as-sakina ba da ban abin da ya dawo da mutanen na nutsuwa ba da sun ce a sauke mutumin nan ya za a yi muna cikin mutane masu mutunci a kama na wani tsoho ga kayansa dukun dukun ga rawaninsa ya tsufa falan mala mahamin naftis qala lokacin da shi wannan tsoho ya hango ko ya lura da nauyaya inuwarsa da muka yi istisqalu zil a ma'ana kamar irin muna ganin zai zame mana wani alaƙaƙai wastibra da ɓallihi muna nema da ya gano wato muna nema mu hanya yadda yayyafinsa shi ma wannan abin da ake nufi dai kamar irin dai da alamar ba za mu ji daɗin zama da shi ba ta'arraba lil munafasati sai ce to jama'a a zo a yi hira mana wai ko dan za a karɓe shi fasummita sai aka kawaitar da shi ma'ana sai dalla rufe mana baki da Allah shine sumita aka kawaitar da shi wa hamdala da an aqasha famashin mita kai mutumin nan ma hamdala ya ce alhamdulillah da an aqasha bayan ya yi atishawa famashin mita ba wanda ya ce masa sannu ba wanda ya ce masa yarhamukallah <laughs> saboda tsabagen bakin jini da ya wannan mutumin abu da ya faru da shi kenan fa akhrada sai mutumin nan ya yankwana fima alat ilaihi fima alat haluhu ilaihi sai ya yankwana saboda yadda al'amarinsa ya jirkice ya koma Wayantabiru nusratal mubgha alaihi ko almabghi alaihi kuma sai ya zanto yana ta sauraron taimako irin sauraron taimakon wanda aka zalunta ana to mutanen nan ba musu komai ba daga cewa a hira gaba ɗaya an zo an tsane ni daga gani na duk an kyamace ni wajulna na hannu fi junin min jiddin wa mujun mu kuma sai muka dinga yawatawa a cikin zurfin zance tsakanin magana zance na nagari da kuma zance na wasa da wargi shine mujun shine kamar zance irin na batsa ko abin da yake irin wanda ba dai ba a gaban kowa ake ba irin hira abokanai in sun haɗu jiddin kuma ita ce magana wacce za a iya ta a gaban kowa ila an itara da zikirun kitabaini har ila an itara da zikirun kitabataini wa fadlihima wa afdalihima ila har izuwa lokacin da an izuwa lokacin da itara da kitabataini har ambatan rubutu biyu wa fadlihima ta kuma ambatan falalarsu wa tibiyani fadlihima da kuma faɗar wanne ya fi falala itara da ya bujiro tsakanin masu rubutu sakatarorin rubutu da kuma akawuntoci a kawo a kawo kenan waɗanda suke lissafi da ƙididdiga washin wanne ya fi shin masu rubuta waka ko kuma masu rubuta labarai ko kuma masu rubuta minute in an yi minti in an yi mitin su suka fi ne ko kuma a masu zuwa su yi budget su tattara su yi auditing su bibiya suwaye suka fi ne a cikin marubuta faƙala ƙa'ilin sai wani mai faɗa ya ce inna katabatal insha'i ambalu haƙiƙa masu rubuta ƙagaggun labarai idan gwamna zai magana su za su rubuta masa abin da zai faɗa su ne 'yan jarida da za su rubuta su tsara ambalu hakika su suka fi ambalin kuttabi su suka fi albarka a cikin marubuta wa malama ilun wani kuma mai karkata sai ya karkata ila tafdilil fustabi cewa a ai masu kididdiga haba waɗannan fa su ne za su je su tsara su za su yi budget su za su bi diddigi su za su kididdiga su lissafa ai sun fi واحتد الحجاج وامتد اللجاج احتد الحجاج wato sai hujjoji kawo hujjoji ko kuma musu ihtadda ya kunnu wamtadda lajaju gardama kuma ta ci gaba hatta idza lam yabqa lil jidali har sai da ya zanto babu majefa da ta saura wato da babu wata babu wani bigire da ya rage na musu Walalil mira'i masrah kuma babu wato masrah mafita dole sai an yi musu nan ala shehu wannan tsohon da aka rena yana zaune kawai sai aka ji ya ce laqad aksartum ya qaumul lagata ya ku mutane na haƙiƙa kun yawaita surutu sai surutu kuke wa asartumus sawaba wal ghalata kuma ga shi a asartun kun motsa ko kuma kun binciko Asawaba gaskiya walgalata kuma kun binciko kuskure duk a cikin maganganun ku ku faɗi gaskiya ku faɗi kuskure wannan al a nan tana nufin tayar da abu binciko abu ko tono abu ubangiji ya ce wal ta ko ina rantsuwa da dawakai masu gudu shine al'adiyat an gane babhan wato suna gudu suna ƙara falmuriyati wato masu ƙyasta ko a ƙasa dinga nuna sun karta ƙasa sai kaga wuta ta tashi ƙadhan saboda karta ko fatan fa asarna bihi na bihi da wannan ta da wannan karta kofatan a na sai su tono na ka'an tsura to in suka ta da ƙura fawasat na bihi jama'a sai su kutsa cikin taron yaƙi ubangiji ya rantse da wa'annan dawaka to to to nan yake cewa wa asartu musawaba kun tono gaskiya wal kuma kun tono kuskure wa inna jaliyatal hukumi indi to ni yanzu bayyanar da hukuncin cewa wanne ya cikin biyun nan di a waje na yake sai ce farta dubi naqadi da haka ku yadda da jinjina wa'annan hujjoji ku da zan yi da bayani wala tastaftu ahadan ba'di kar ku ƙara tambayar wani in dai wannan mas'alar tana i'lamu ku sani anna sana'atal insha'i arfa'u hakika kera ƙagaggun labarai in dai ana maganar wanne ya fi arfa'u shi ya fi zama a sama amma wa na'atul hisabi shi kuma bin diddigin labarai amfa'u shi ya fi amfani <laughs> kaji ba in ji tsoho wa kalamul mukatabati wato alƙalamin da ake rubuta ƙagaggun labarai da shi khatibun kamar mai neman aure ne mai neman aure kaga in ya zo ai da kisisi na da ɗan kwantar da kai da ladabi da biyayya da kwalliya da kokarin da ya nuna abu haka yake to shi ma marubuci ai haka yake kakka zuci da abin da ya rubuta gaske ne shi ba mai neman auren nan in ya gama neman auren watakila in aka zo rayuwa ta hakika ko in aka hana shi a lokacin zaka ga yana wa iyayen ma na kashedi wa qalamul muhasabati nan ka kaman zargi ne ko to sai ka ce a ah, ashe masu kididdiga sun fi kenan sai ce to wa kalamul muhasabati shi kuma alqalamin masu kididdiga hadibun shi kuma wato me wato hadibun me rakita rakita ne ka san hadib shine wanda yake tafiya yayo ice wanda ya tashi yo ice wata ran zai yo icen mai kyau wata ran yayo mara kyau to su ma kaga an buge su anan wa asatirul balagati tatsuniyoyi na balaga an gane ko rubutun balaga wanda ake rubuta su masu fasaha tunsahu wato ai ana rubuta su ne ko tatsuniyoyin fasaha ai rubuta su ake litudrasa domin a yi su a karanta su wada satirul husbanati su kuma manyan girgam ake cewa amma a hausan nijar an ce girgam shine kundi an gane wanda duk wani aka akawu zaka ga yana da kundin sawa shine satir jam'u dastar wa dasatirul husbanati shi kuwa girgam ko ka ce kundi na lissafi da ƙididdiga tunsaku wato goge shi ake in an gama wato durasu shafe abin da yake ciki kun gane wal munshi'u wanda yake mai rubuta ƙagaggun labarai sahibul insha kenan juhainatul akhbar to ai a wajensa ake samun labari shine ragowar yaki juhaina kabila ce daga cikin kabilar qudaa wanda manya manya babbar ƙabila ce sananniya duk da cewa akwai rudani a nasabarta amma a cikin sabon mazala sun akwai zaid ibn khalid al-juhani akwai ukubatu bin amir al-juhani akwai wannan ukubatu bin nasi al-juhani ko to kabila ce sananniya shi kuma wannan juhainatul akhbar abin da yasa ake danganta labari zuwa ga juhaina wata kissa ce insha Allah wata zuwa mu ta doguwa amma ha shine akwai wani mutum da ake kiransa Hussein ibn Amr al-Juhani akwai kuma wata to shi da shi da wani abokinsa shi kuma wane ne alkilabi ibn ka'ab alkilabi dan kabilar banu kilab ne kowannensu ɗan fashi ne na a nuna wa sarki mana 'yan tara hanya ne 'yan banga ne to wata rana shi a hussein alkilabi da wancan ibn hussein aljuhani da wancan abin nan ya sunansa ne ibn ka'ab al-kilabi sai suka yi aron gama kawai sai wannan ya bangaji wannan sai wannan ya ce kai waye kai sai ce kai ma waye kai sai ce ni ne husainu dan amru dan wani dan wani aljuhani na rantsi da Allah in baka gaya min ko waye kai ba yanzu takobi na zai sha jininka sai ce to ni kuma ni ne wani dan ka'abu dan wani mana alkilabi sai ce me ka nan sai ta fito abin da matasa suke fitowa yi na banga tara hanya kenan kamar yanzu a ce ya fita nasin sai ce to wallahi ni ma abin da ya fito da ni kenan to me ra'ayinka mu fita kura ta ci kura kawai mu fita tare sai suka ce to shikenan yace amma da shar'i duk abin da muka samu mu raba eh mun yadda to kowa kaura ne a cikin sai suka dinga tafiya da ɗan kabilar Juhaina da ɗan kabilar Kilab to suna cikin tafiya sai ga wani mutum ya taho sai suka tare shi a hanya sai suka mafashi sai ce to ina da magana suka ce me maganarka suka ce ya ce ku yi alkawari za ku dawo min da kayana in gaya muku wani labari me labarin kun yarda za ku dawo min da abin da kuka mun fashi suka ce eh to balarabe in yi alkawari baya sabawa sai ce to akwai wani mutum daga wata kabila kabila kaza ya faɗi kabilar a bayan wata bishiya a daidai wuri kaza ya je wajen wasu sarakuna sun tara mar dukiya ku bani kuɗi na ku je ku masa fashi suka to karɓi dukiyarka sai suka tafi to suna zuwa ya suka tarar da mutumin ya ce ah lale lale mara ba samari ina gajiyan ku ku zauna sai suka zauna ya kawo musu abinci suka ci ya karrama su ya girmama su to kenan. sai ɗaya ya ga kar a kashe shi sai ɗaya ya ga a kashe shi amma ina sai aka kashe shi ana kashe shi yanzu ga dukiyarsa to shi shi wannan alkilabi ɗin sai yake cewa to sai ya ga to tunda an tara dukiyar nan me zai hana ma ya kashe ya kashe wannan in ya so kawai ma ya karɓa dukiyar sai kowa yake so ya kashe kowa shi johani yana so ya kashe kilabi shi kilabi yana so ya kashe johani sai sai ɗin ya ce da kilabi a ka iya irin cacar da ake yi ta canfa hankaka abinda ake canfa tsuntsaye Zajar tsayar da can lokacin kafin musulunci in balarabe yana so ya gane abu da sa'a ko ba sa'a sai ya zo inda tsuntsaye suke sai a tashe su to an tashe su wani ya gabas wani yamma sai a kalli wanda ya can sai a ce to tun da ya can kaza ne zai faru shine Zajar tsayar sai ce hallaka fi zajaru tsayar ya ce to wani tsuntsu ka gani ya ce wa hankaka mana sai ce ina hankakan yake sai ce masa wani hankaka kaga akwai bambanci tsakanin ina hankakan yake da kuma wani hankaka in ka ce ina hankakan yake ai za ka yi ƙoƙarin ka kalli gabas ko yamma amma in ka ce wani hankaka kana jira tukunna a gaya maka to sai juhani din ya daga kansa ashe so yake ya shammaci kilabi din ya kashe shi johani din sai ce wancan kan ya dawo da kansa tun ya tsare makai yana tsare makai zai dauke dukiyarsa ya dauki dukiyarsa kawai ya bar shi a cikin jini shikenan kawai sai ya ci gaba da tafiya yana zuwa sai ya biyo ta garin juhaina din to akwai matar shi johani din sakhar to da ba mutanen garin duk sun fita ba sa nan sai ita kuma duk wanda ta gani tana tambayarsa ina Hussein ibn Amr ana cewa ba a san inda yake ba ba a san inda yake ba sai gashi ta gamu da kilabi tana gamuwa da shi ta ce kai ina eh, ina ina Hussein ibn Amr yace ke wace ce ke ta ce ni ke sahar al-Juhaniya ta ce ah, me me yaya tsakaninki da shi sai ta ce mijina ne sai ce to na kashe shi take ƙarya kake walla kai din banza irin ka ba sai ya kashe mijina ba yace to haka kike cewa to shikenan sai ta tafi su kuma can yan juhaina din sai da suka zo suka ga gawar juhani din su yan kabilar juhaina suka zo suna zuwa sai suka ce sai suka tabbatar da ya mutu to kaga yanzu a wajen wa ake samun labari na hakika a wajen su yan juhaina din ko ba a wajen kowa ba shi ne sai suke cewa a menene sa'ain sa'alna an husainin waƙar tana da tsayi wata ran Allah ya sa da mun zo wani abin sai ne sa'alna an husainin kulla hayyin wa inda juhainatin khabarul yaqin wa inda juhainata khabarul yaqin mun tambayi Husain duk inda suka ce ina Husain sai a ce ba a gan shi ba ita har an gaya mata mata ki yadda sai ga juhaina sun da suka ce ai ma mun gagawar husai da haka wa yake da labari na gaske to don haka a yanzu in ka zo da labarin da kai kake da hakika sai ka ce to inda inda juhainata inda juhainata khabarul yaqin juhaina ke da su kabilar juhaina suke da labari na gaske to don haka waye juhainatul akhbar kenan kai ne da ka zo da labari to sai larabawa suke sanya shi a matsayin karin magana Sai sai yake cewa wal munshi'u shi wanda yake mai kagaggen labari juhainatul akhbar wato shine ragowar yaƙi da haka shi zai kawo maka labari na hakika abin da sa ce muku ragowar yaƙi wula <laughs> ragowar yaƙi shi ya ga abin da aka yi da haka shi yake zuwa ya bada labari an kakkashe sauran wa haqiqatul asrar ko kuma wa haqibatul asrar kuma shine bargami na sirri bargami shine abin da ake zuba abu a ciki wa najiyul uzama kuma shi ne kagaggen labari kullum shi ne abokin ganawar manya wa kabirun nudama kuma aka zauna wajen shan giya abokanan shan giya to shi ne babba domin shi ne yake kawo labaran da ake jin daɗi a yi dariya wa ƙalamuhu kuma alƙalaminsa lisanud daula wato shi ne lisanud daula shi ne ido mu muke cewa a hausa a ce shi ne idan gari to shi ne idan gari amma su zai ce ne harshen birni domin da shi gari yake magana wa farisul jaula kuma shi ne bardan yaƙi faris shi ne barde wanda yake shi mahayin doki ne zai yi su kuwa ya yi zamiya wa lukumanul hikimati kuma shi ne lukumanun hikima wa laqadata yana lukumanul hikimata wa turjumanul himma kuma shi ne turjumanul himma akwai sunan da suke gaya masa da hausa ko inta me suke ce masa ne kamar asalin intafrita ne ko ka ce to tafinta da hausa ka ce kuma shine tafintan himma wa huwa bashirun wan nadhiru kuma shine mai bishara shine mai gargaɗi wa shafi'u wa safiru kuma shine mai ceto kuma shine jakada bihi tustakhlasu sayafi da mai rubutu ne ake samu a ceci garu da ganuwa ta gari asayasi jam'i ne na sisa sisa kuma shine wato katanga ko ganuwa ko badala an gane ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa wa raddallahu alladhina kafaru bighayrihim lam yanalu khaira وكفى الله المؤمن القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم من صياصيهم دقى بعد بادلتسو طب to da mai rubutu domin shi zai yi rubutun a samu a bi ka'idar da ya rubuta a tserar da ganuwa daga harin mahara wa tum lakun nawasi da rubutunsa ne ake samu a je yaƙi a ci nasara har a mallako makwarkwaɗiyar kan makiya magauta wa yuktadul asi kuma da rubutunsa ne za a rubuta rahoto security report a je a kamo wanda ya yi laifi an gane tunda ai ko ka je ka je wajen yan sanda da security ai da rahoto ai rubuta rahoto rahoton ake rubutawa ko me ake ko me gwamnati take da rahoto take take abin nan wa yustadna alqasi da rahoto ne da rubutunsu ne ake kusanto da wanda yake nesa qasi na nesa kenan al'aqsa kuma wanda yake can ƙarshen nesa wa sahibuhu mai yin rubutu kuma bari'un min wato kubutacce ne ga biran attabi'ati cin cin dunduniya aminun da su'ati ya amince wa kaidin munafukai magulmata muqarrazun bainal jama'ati abin yabo ne a tsakankanin mutane ghairu ma'arradin li nazmil jima'ati kuma wani abin bujirowa ne wato li nazmil jima'ati a bilkasari bilkasari ne ko a wato ba a bujiro da shi wajen tsara aljima'ati wato albashi da za a biya a ce shi zai zo ya tattara ya sa a ba wancan ya sa a ba wannan ya sa a ba wannan wannan ba aikinsa ba ne an gane falamman ta fil fasli ila hadha fasli lokacin da intaha wato shi wannan malami shi wannan dattijo intaha ya tike filfasili wajen rarrabewa ila hadal fasli izuwa wannan an gane ko zuwa wannan fasali lahazamin lamahatil qaumi sai ya gani ya gano min lamahatil qaumi daga kallon mutanen da suke irin kallon da mutanen suke yi annahu izdara'a hubban wa bugudan wato kamar izdara'a ya wato ya, shuka hubban soyayya a zukatan masu san ɓangaren rubutu wa bugudan kuma ya shuka kiyayya a cikin zukatan masu san ɓangaren ɓangaren ƙididdiga to yanzu kuma sai ya shiga kuma ya zo sai ya kawar da wannan kiyayyar da ya sa soyayya ita ma kuma sai ya dan shirka ta da wata ƙiyayya shine Allah da idan muka zo sai mu ji yadda za a yi abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah